This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A can jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya. ko nomad ko niya fm ko kuma dalol fm haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet ta voahausa.com ko sashen hausa.com Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. A shirin namu na yanzu, Ladan Ibrahim Ayawa na tafi da shirin zaɓe ko naɗe, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. kashe wani hamshakin jagoran 'yan shi'a mai caccakar gidan sarautar saudiya ya janyo ya matsa gashin baki a fadin duniya da matukar kuhula a fagen diplomasiriyar yankin ta yadda ma ake ganin alamomin yiwuwar tarzoma a yankunan da ke da rinjayen 'yan shi'a sheikh nimr al-nimr wanda ke cikin mutane 47 da kasar saudiya ta kashe jiya asabar ya kasance wani fitaccen malamin 'yan shi'a wanda da dama ke girmamawa wanda kotu ta tabbatar da laifin cin amanar ƙasa da kuma wasu tuhume-tuhume a kansa aka kuma zartar su masa da hukuncin kisa a saudin ya yi fice wajen sukar gidan sarautar al saud da kuma jagorancin boran da aka yi a saudiya a shekara ta da goma sha 2011 amurka ta yi gargadin cewa babu abin da kashi nimr zai cima illa ƙara gaba tsakanin masabobi a yankin kasar iran mai rinjayen 'yan shi'a wacce ta sha roƙon saudiya ta yi masa ahuwa ta mai da martani mafi tsanani ta kafar labarai da cewa kasar ta saudiya za ta fuskanci sakamako matuƙa saboda wannan kisa mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen iran hussein jabar ansari ya soki saudi wadda ya zarga da neman tayar da zaune tsaye a yankin to sai dai mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen saudiya mansur bin turki ya bayyana martanin iran ɗin da cewa shirme ne kawai kuma har gwamnatin saudiya ta kira jakadan iran a saudin ta nuna ɓacin ranta jiya asabar 'yan sandan isra'ila sun gane wanda ake zargi dangane da harbe-harben da aka yi a wata mashaya koko harabarta a birnin Tal aviv inda mutane biyu suka mutu banda wasu bakwai da suka samu raunuka 'yan uwan nashad milhen wanda balaraban ƙasar ta isra'ila ne na ƙauyen arara da ke arewacin isra'ila sun gano shi a faifan bidiyon jami'an tsaro na inda harin na ranar juma'a ya auku suka ankarar da hukumomi a cewar kafar labarai ta associated press yan uwan milham din sun ce ya ɗi mauce, bayan da 'yan sanda suka kashe kawunsa a shekara ta 2006 kuma wai ya taɓa yin fursuna bayan da ya kwace bindigar wani ɗan sanda mahaifin milhan ya ce ya yi takaicin matakin da ɗan nasa ya ɗauka yana ma masu wato sauran waɗanda abin ya ritsa da su fatan saurin waraka wasu mayaka sun kaddamar da wani mummunan hari a wani sansanin sojin saman indiya da ke daura da kan iyakar ƙasar pakistan jiya asabar wanda ya janyo fafatawar sa'o'i sha biyar bayan da sojojin indiya tafi da tankokin yaƙi da jirage masu saukar ungulu suka kawo ƙarshen al'amarin hukumomi sun ce mutane bakwai sun halaka wato dukkanin maharan biyar da kuma wasu dogarawan tsaron biyu indiyawa jami'ai sun ce har yanzu suna kan ƙoƙarin tantance asalin maharan to sai dai kuma wasu jami'an tsaron indiya sun ce sun yi imanin cewa maharan mambobin ƙungiyar ja'ish muhammad ne wadda ke kasar pakistan mai fafutukar neman 'yancin yankin kashmir da ke karkashin ikon indiya ministan cikin gidan indiya rajnath singh ya faɗi a wani jawabin da aka rubuta cikin kula cewa pakistan makwabciyarmu ce kuma muna son zaman lafiya ba da pakistan kawai ba amma da dukkanin ƙasashen da ke makwabtaka da mu lallai muna son zaman lafiya to amma muddin 'yan ta'adda suka kawo hari cikin ƙasar indiya za mu mai da martani yadda ta dace wato wanda ya dace india na zargin pakistan da samar da kayan fada da kuma horo ga 'yan tawayen da ke gwagwarmayar 'yancin kashmir daga india da kuma haɗe shi da pakistan to sai dai pakistan kan karyata wannan zargin to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc an tsaida ran 11 ga watan nan na janairu don tattaunawar bangarori hudu bisa ga shimfiɗar da aka yi ta tattaunawar zaman lafiya tsakanin gwamnatin afghanistan da taliban a pakistan wakilan ƙasashen afghanistan da china da amurka za su halarci tattaunawar a birnin islamabad tattaunawar ta sassa hudu wata sabuwar hoɓɓasa ce kuma muhimmiyar hanyar ci gaba a cewar maulawi shahzada shahid mai magana da yawun majalisar tabbatar da zaman lafiya ta afghanistan wadda gwamnati ta kafa don tuntubar taliban an yi zagayen farko na wannan tattaunawar a pakistan a watan yulin bara to amma sai ta cije saboda raɗe-raɗen da ke cewa shugaban sha'anin addini na ƙungiyar maulana umar ya mutu tun shekaru biyu da suka gabata ƙungiyar taliban ta sirrinta wannan al'amarin kuma ana ganin ta yi hakan ne saboda kauce ma tsatsaguwa kan batun wanda zai gaje shi to sai dai yayin da ake ci gaba da shirye-shiryen tattaunawar wasu masu lura da al'amura na shakkar samun ci gaba ganin irin rabuwar kawuna da ke cikin kungiyar taliban da kuma sharuɗan da kowane ɓangare ya gindaya ƙasar china ta kafa wasu sabbin bataliyoyin soji uku a ƙoƙarinta na bullo da ƙarfa kuma ingantacciyar rundunar yaƙi kuma a daidai lokacin da take neman jaddada matsayinta kan yankunan ruwayen da ake takaddama a kansu kafafen yada labaran china sun faɗi ta da daren ranar juma'a cewa ƙasar za ta kafa wata sabuwar bataliya wadda za ta kula da wato muhimman makaman ta masu linzami sannan za ta kafa wata sojojin wato za ta kafa wata ta sojojin ƙasa ƙarƙashin jagorancin wani janar da kuma wata wadda aikinta shine kai ɗauki ga sojojin da ke yaƙi shugaba shi jinping ya ce ana ƙoƙarin ƙirƙiro sabbin rukunonin ne saboda ƙasar china ta cimma burinta na zama gawurtacciya a fannin soji. a jamhuriyar afirka ta tsakiya an bayyana sakamakon farko na zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokokin da aka gudanar ranar 30 ga watan disamba 'yan takara biyu faustin todera wani tsohon firaminista a gwamnatin hamɓararren shugaba francois bozize na kan gaba da ƙuri'u ɗaya, wanda kaɗan ya ɗora aniset budulgul wanda shi ma wani tsohon firaminista ne wanda shi kuma ke da ƙuri'u takwas amma har yanzu ana jiran sakamakon zaben daga larduna da kuma ƙasashen waje ƙuri'un 'yan ƙasashen na afirka ta tsakiya da suka kada a ƙasar maroko da kuma congo brazil mai makwabtaka da ƙasar sun iso hukumar zaɓe jiya asabar. jiya asabar amurka ta yi allah wadai da shawarar da shugaba paul kagame na wanda ya yanke ta sake tsayawa takara a shekara ta 2017 a wata takarda mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka john kebi ya ce amurka ta yi takaicin yunkurin da cewa kagame ya yi watsi da damar da ya samu ta kafa tarihi wajen karfafa madafun dimokuraɗiyya waɗanda 'yan ƙasar ta Rwanda suka samu bayan sun shafe shekaru sama da ashirin suna ta famar ginawa. Kagame ya bayyana niyyar tasa ce a wani jawabin da aka yada ta gidan talabijin ranar Juma'a inda ya ce, Ganin irin muhimmancin da kuka baiwa wannan al'amarin, banda wani zaɓin da ya wuce in amince. Ranar Juma'a jihar Texas ta kudu maso yammacin Amurka ta yi shagulgulan ayyana sabuwar dokarta wacce ta halatta ɗaukar bindiga iri-iri cikin jama'a ga ɗan jiha. Jama'a barkamu da haka barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim ke shiryawa kuma na gabatar. Wannan shirin na wannan satin zai waiwaye ne game da ababen da shirin ya kawo muku cikin shekarar ta gabata. Da yake shirin ya zo lokacin da ake dab da fara zaben Najeriya wadda ya kawo wannan gwamnatin kan karagar mulki da kuma wasu zaɓuɓɓuka a wasu ƙasashen duniya su ne abubuwan da shirin na yau zai mayar da hankali a kai. To amma fa kafin nan za mu fara ne da fashin baƙi da masani harkokin demokuraɗiyya Dr. Abbati Bako ya shayi muna game da zaɓuɓɓuka da nau'o'insu kamar yadda dokta ke cewa. kwatankwacin zaɓuɓɓuka iri daban-daban da ake yi a duniya za su kai kamar nau'i goma ko fiye. To, dakta za a muna bayanin su ɗaya bayan ɗaya? Kuma da wani za mu fara? Na ɗaya akwai nau'in zaɓen da ake cewa open ballot. Da ke alal hakika wannan an daina shi a duniya kamar abin da mu a ƙasa Hausa ake cewa tinki. Za a zo a kafa layi ne kowa ibi layin wanda yake so a kirga. amma na biyu akwai wanda kuma ke cewa a open secret ballot wanda ke shi kuma za ka zo a tantance ka a duba sunanka yana cikin inda za su kada kura in aka yi wannan a ɗauko kura a zahiri ga ta karara a baka sannan ka shiga ɗan ɗaki ko ka ɗan shiga wani akwatu wanda za ka je ka saka a wanda yake za ka zaɓi jam'iyyar da ko ɗan takarar da kake so to wannan nau'in zaɓe na farko da na faɗa an daina yin sa gaskiya a duniya ba na da ko ta ƙasa take yin wannan wannan na biyu na faɗa wanda ake cewa open secret ballot shine wanda yawancin kasashen duniya suke yi musamman irin su america da brazil da har nigeria ma sannan akwai primary election da ake yi ma'ana zaɓe na cikin gida na jam'iyyu ma'ana jam'iyyu su za su tsara da za su zaɓi shugabannin jam'iyyunsu ko kuma su zaɓa su tsari ne da za su zaɓi waɗanda za su tsaya musu zaɓe na ƙasa baki ɗaya wanda ake cewa primary election kamar zaben shugaban kasa ko na sanatoci na dattawa kenan ko na wakilai ko na gwamnoni ko na majalisun jihohi ko na kananan hukumomi. To daga bayan nau'o'in zaɓuka kuma bari mu leƙa ofishin hukumar zaɓen Najeriya wadda ta yi ta kai goro ta kai domin ganin an samu zaɓe a Najeriya wanda zai zama karɓaɓɓe kuma ingantacce. A nan ko Nick Dazan ne mai magana da yawon hukumar ya zamo baƙonmu. Ga kuma kaɗan daga cikin hirarrakin da wakiliyarmu Madina Naura ta da shi a lokutan baya. Kun gindaya wasu sharruɗa a game da zaɓe na cewa kada a yi amfani da kuɗi wajen zaɓe kun gargaɗi 'yan siyasan da kuma jam'iyyu baki ɗaya. Me yasa kuka baiwa rashin amfani da kuɗi fifiko a wannan lokacin? Eto eh abin da ya sa ai huruminmu shine mu makowa adalci kuma mu tabbatar da cewar wani ɗan takara ko wani jam'iyya bai fi wani ba to shi yasa in kika duba sashi 91 na dokokin zaɓe aka yi tsari aka ce allah misali wanda zai takarar shugaban kasa bai kamata ya kashe fiye da biliyon guda ba kuma duk wanda zai ba shi gudunmuwa ko tallafi bai kamata ya bada eh, fiye da miliyan guda ba amma abin da muke gani ko muke karantawa ya saba ma wannan eh, doka kuma ko da shike mu dokan yana rubuce bai ba mu umarni mu mu kai kai tsaye wanda suka wannan abu ba amma hurumin su jami'an tsaro ne musamman polisawa in mutum ya yi abun da ya saba ma doka a gurfanar da shi gaban kotu yanzu kuma sai zaben fidda gwani inda aka yi takon saka tsakanin 'yan takara a cikin jam'iyyar nan manya-manya wanda aka fi sani a najeriya wato apc da pdp Bari mu fara da jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara inda aka yi ta kai ruwa rana akan zaben fidda gwani a jam'iyyar PDP. rigingimu da cece ce ne dai suka mamaye zaben fitar da gwani na gwamna na jam'iyyar pdp a jihohin sokoto kebbi da zamfara wasu guraren ma har da baiwa hammata iska yan takara hudu ne suka fafata a zaben fidda gwanin a jihar sokoto da suka hada da mataimakin gwamnan jihar muktar shehu shagari da sanata abdullawali da sanata abubakar umar gada da kuma tsohon ministan wasanni yusuf suleiman wanda ya kaurace wa zaben kwana ɗaya kafin gudanar da shi bisa zargin shirya coge to sai dai kuma bayan tsawon guda ana tantance 'yan takara a daidai lokacin da ake shirin soma zaben da misalin karfe goma sha ɗaya na daren litinin mataimakin gwamna mutare shagari ya yi kokarin dakatar da zaben shi ma bisa zargin shirin tafka magudi domin taimakawa ɗan takara wannan zaɓe kamata ya yi a ce an ƙare shi wajen kusan awa hudu ko abin da suka wuce har a ce sai yanzu ne wai aka ƙare tantance waɗanda za su jefa ƙuri'a waɗanda yake ba su da wani yawa waɗannan delegates ɗin waɗanda suke su ne zaɓaɓɓu amma kuna gani aka yi ta ɗuro wasu mutane waɗanda yake ba su ba ne saboda haka tun da yake shi ciyaman ya ƙi sauraron magana da ne duk da zama na shugaban wannan jam'iyya ina kira ga shugaban wannan jam'iyya Adamu Ma'azu da a soke wannan kwamiti da aka turo domin a gudanar da wani zaɓe a turo wanda za su yi zaɓen nan yadda ya kamata yadda kowa zai amince. A jihar Kebbi kuma 'yan takara goma sha uku ne suka fafata a zaɓen fidda gwanin na gwamna na jam'iyyar ta PDP. to sai dai rigingimu da korafe-korafe sun sa tilas aka dakatar da zaben kafin a gama biyu bayan zargin da 'yan takara takwas ciki ko har da mataimakin gwamnan jihar da sanata muhammad magoro da ma tsohon minista sama'ila sambawa suka yi wa gwamnatin jihar na goyon baya tare da fifita wani dan takara a zaben kafin a yi zaɓe an yi ta baba cewa ko zaɓe na yiwuwa a sansanin 'yan gudun hijira yayin da hukumar zaɓe ke cewa za ta iya yi wasu ko cewa suke yi ina wanda ke sansanin 'yan gudun hijira ke ta zaɓe mutumin da baya da kwanciyar hankali kamar yadda gwamnan jihar borno kashin shattima ke cewa zabe tana bukatar nasuwa tana bukatar kwanciyar hankali da lumana a tsakanin al'umma abin da ke damunmu shine yaya za mu yi a samu zaman lafiya yaya za mu tallafa mu gashi yanzu haka mutanen mangunu suna gudu mutanen kukawa suna eh, shiga mai duguri yaya za mu yi mu taimake su amma batun zabe ai an yi zabe a afghanistan an yi zabe a syria an yi zabe a libya an yi zabe a iraq an yi zabe a lebanon an yi zabe a kosovo batun zabe yanke eh, eh, raid ne na al'umma to a can jihar kano ko kungiyar mai dawa a awareness campaign ne ta ce ta ga yadda jam'iyyar ta apc za ta yi tasiri idan dai ba salo ta sake ba ga shugaban kungiyar Aminu Maidawa da abin da yake shaidawa Mahmud Ibrahim Kwari a cikin hirarsu. Kaso 60 daga ciki ko saba'in ba a gamsu ba. idan an ka da kai shikenan sai amarya murya kai akwai mutumin ma da aka zo aka kirawo an ce ya faɗi zaɓe tun karfe sha biyu na rana aka tabbatar da cewa mutumin nan ya faɗi aka ce a je ai injiniyarin din wasu takardun da a sake wani zaben a wani waje a kata takardu wancan su gama kiliyarin a kawo aka yi masa asabtin ya ci zaben to yaya za a yi dan Allah kana wa mutane irin wannan idan an zo sakandare election ya za a yi mai girma gwamna abin da nake tausaya maka a yanayin yanzu kana cikin hatsari ne saboda me saboda kayi mulki kayi aiki kuma amma tunin da zan maka ina tuna maka 99 lokacin da ka zo kana mulki ya zo karshe 2003 za ka sauka kace sai lalle ka kayi gwamna ka zo kai gate guda takwas a tiga mu muka je duk wanda ba zai zaɓe ka ba bai wuce ba da ka ciyo firamare election din ka ci sakandaren da kuɗin ma a hannunka kenan saboda haka shi sa muke faɗa kuturu da kuɗin sa alkaki sai na ƙasan kwano da zuma na sha na sha me ya ya tona shi ma mai dungulmi ya tona to bari mu leƙa kasar Isra'ila wadda Yakubu Bel shugaban mabiya addinin Krista na jihar Bauchi lokacin da ya tafi aikin ibada kasar kuma ya zo daidai da lokacin zaben kasar Isra'ilan ya ce abin da ya gani lokacin wannan zaɓe ya burge shi kuma ma sashen tsaro ranar da za a yi zaben nan shi ne. Eh. Yan sanda a cikin rukunan su gabaki ɗaya sun kai sama da hamsin sun taru a wuri daya muna ce ko za a baza su ne domin zuwa wurin sa kuri'u. A sai su ma za su je ganin wurin ibada ne kawai ba wai za su je wajen da ana sa kuri'a ba ne. Daga karfe takwas na safe har zuwa karfe goma na dare aka yi wannan kowa ya je ya sa kuri'ansa daidai lokacin da zai sai ya sa zai ci gaba da harkarsa ya yarda da abin da za a yi kuma an tabbatar an fitar da sakamakon zabe da aka fitar da sakamakon zabe da farko ma wanda shi ya sha kayyadin shi ya ba da tayan murna da cewa ya yarda da abin da aka yi to za mu kulle shirin ne yau da zaben da aka yi a kasar burundi wanda shugaba pierre nkurunziza ya yi abin da wasu suke cewa ta zarce This is the third time the Council has come together just in the last month to address the need for all parties in Burundi to refrain from violence and intimidation before, during, and after elections. Wannan shi ne karo na uku da majalisar ta tattauna a cikin wata guda akan wannan batu na ƙasar Burundi domin duka sassanan su mayar da kubansu saboda a samu zaman lafiya kafin zaɓe da lokacin zaɓe da ma bayan zaɓe. haka kuma muna fatan ganin an samu zaɓe nagari karɓaɓɓe kuma wanda kowa zai ga an yi masa adalci domin abin da muke gani yau shine ƙasar burundi na ƙoƙarin aukawa cikin rikicin siyasa domin mun ga yadda ake ruruta rikicin wannan abu kuma duk ba saboda komai ba ne sai domin zaɓe mutane sun fara zanga-zanga kuma tuni aka kashe mutane a cikin 'yan kwanaki uku mun ga yadda ake tursasawa 'yan adawa waɗanda ba su yadda da batun wannan zaɓe ba. Yanzu amadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin. Ni madugun shirin Ladan Ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman. ko da yake tuni aka yi bankwana da shekarar 2015 amma da alamu wasu 'yan najeriya ba za su taɓa mantawa da wannan shekara ba sakamakon hare-hare da kuna bakin wake da aka yi ta fuskanta a shekarar lamarin da ya janyo hasarar rayuka da dama wakilin murya amurka ibrahim abdulaziz da ke yola ya yi mana waiwaye a dan tafiya dangane da wannan batu da kuma irin matakan da hukumomi suka ɗauka wajen kasar ayyukan kungiyar boko haram a shekarar ta 2015 da ta wuce kamar yadda alkaluman kungiyar kare haƙƙin na adam ta human rights watch ke nunawa daga watan janairu zuwa maris na shekarar 2015 din kungiyar boko haram a najeriya ta ma kashe fararen hula fiye da dubu daya a juyan arewa maso gabashin kasar sun zo da hilux guda hudu da dawakai guda uku da mashina siyasi ishirin. Babu jami'an tsaro ne? Jami'an tsaro suna huwan. An kai musu report sun ce ba sa night operation. Kamar mutane sun kashe a wajen? Mutane talatin. wasu yan mata kanana ne suka zo da bombin eh, ɗayan da ya tashi ya kashe mutane ya kai talatin ba iya tantance gashi da ba ma dewa kasara ta kai makabarta kuma tun daga wancan lokaci ne ma hare-haren yan boko haram suka karu wato tun daga watan janairu abin da ya ja karuwar mutuwan fararen hula musamman ma wanda ya faru a ranar ashirin ga watan janairu a birnin kano hakanan kamar yadda kididiga ke nunawa tun so makaddamar da hare-haren da take yi daga shekarar 2009 zuwa ta 2015 kungiyar boko haram ta yi sanadiyar mutuwar fiye da mutum dubu talatin yayin da dubu hudu ma suka mutu a shekarar da ta shuɗe domin ko a cikin watan fabrairun shekarar da ta gabatan an samu hare-hare da kuma kona bakin wake sama da 22 a garuruwan jos biyu mai duguri da kuma wasu sassan jihohin borno yobe da kuma jihar adamawa yayin da kuma tsakanin watannin maris da afrilu ma aka samu irin waɗannan hare-hare. banda oh, manya to yanzu wani hali ake ciki a wannan wajen an eh, halin mota ake ciki an rude gaba daya wani abin da bai baka taba ganin shi sai a bashi na nuri yanzu a yanzu ba ya hada duk abin da za a ce waɗanda Allah ya dauki su a wannan wuri da wanda suka ji ciwo sai dai daga bayan an tantance kenan dan gaba daya yanzu da masu ran da wanda suka ji ciwo an dauke su an kai su asibiti da nan da jami'an tsaro sai har bi iska suke ne irin waɗannan hare-haren ne ma a kai a garin gombe yayin da ake ganiyar batun zabe da har kungiyar ta yi barazana ga batun zaben kasar inda suka raba wasu takardu da ke neman tarwatsa zaben kuma a wancan lokacin nema masana da kuma nazarta harkar tsaro ke cewa da walakin Dr. Bawa Abdullahi Wase wani masanin haka tsaro ne a kasar. Har mutane su zo a cikin layi na motoci su wuce ba ɗaya ba ba biyu ba. Wannan hari kuma da ake kaiwa a wannan jiha ba ɗaya ba ba biyu ba. To wane ne mahaukaci? Abin da zan ce kawai shine ana yaƙi da sojan gona. a kan ƙasa da al'umma da basu ji ba da basu gani ba amma in dai mutanen nan za su shiga cikin motoci in dai mutanen nan za su zo su yi abin da suke su ci karansu ba babbaka wai har ana ce wai gawawwakin ma nasu da aka kashe sun ɗauka sun tafi da shi to ai kowa ya kamata ya san cewa wannan yakin akwai wata kullalliya Da ga sha su raba takardu kuma eh kwarai da gaske su raba takardu to ai da raba takardun nan da suke yi suna daɗa yi ma mutane hannunka mai sanda ne akan abubuwan da mu muka sha gani abubuwan da muka bincika abubuwan kuma da muke gaya wa duniya shekara biyar zuwa yau cewa fa wannan abu fa duk ana yin ta ne don kasafin siyasar alal dubu biyu da goma sha biyar waɗanda da suke jin haushin mu waɗanda da ba su so mu faɗa yanzu ai ka ga bakin su tsit a kulle tun da gashi a dubu biyu da goma sha biyar din abin har ta kai ga ana sa ranar zaɓe ana ɗagewa abin ta kai har abin kunya wai jami'an tsaro za su ce a ranar da za a yi zaɓe sha hudu a lokacin ga watan biyun nan a ranar ne za su soma kai attack a duk shekara shida din nan ba su da ranar da za su kai akan ce a ranar da aka ce za za wani harin ma kuma da ba za a mance ba shine na tashin bom da ya auku a sansanin yan gudun hijira da ke malkohi a yola da jihar adamawa a ranar juma'a 11 ga watan satumba inda ko aka samu asarar rayuka a sansanin lamarin ma da ke shugaban kasa kai ziyarar bazata haka wannan gwamnati da karfin da Allah ya mata za ta ga bayan ba da dadewa ba. Da yake rantsar da manyan hafsan sojojin kasar bayan karbansa mulki, shugaba Buhari ya ma ɗaya barwa dakarun sojin kasar ne wa'adin zuwa watan Disamba da ta gabata da zumukushe 'yan Boko Haram. To ko anya kulliya ta biya kuɗin sabulu biyo bayan wa'adin da aka ɗeba Malam Garba Shehu hadimin shugaban kasar ne ta fuskacin harkokin yada labarai. Eto eh dama ai ba wani ta baba akan wannan saboda kamar yadda na faɗa an bi su inda duk suke an kurkusa ba su da wani gari ko wani karamar hukuma yanzu a hannunsu duk an kakkaɓe su dajin da suke ciki ma an shiga wabban da suke amfani da su suka kafa sansani sun rasa su saboda haka yanzu a me ya rage musu in sai su fito a samu jama'a suna kasuwa ko masallaci ko mm, mm, mm, coci ba su ji ba ba su gani ba a je a saka bom a tada shi a cikin jama'a to abin da shugaban kasa yake ta je da shi ne, wannan abu babu shi babu gurbin sa addinin musulunci wanda duk zai yi wannan abu ya ce Allahu akbar ya ce ko bai san ma'anar abin da yake faɗa ba ko kuma bai yadda da addinin musulunci ba ita ma dai a nata bangaren nan sojin kasar kusan sau biyu zuwa uku ma tana nana ta gargaɗi da take wa 'yan kungiyar boko haram a shekarar da ta gabata kanan sani usman kuka sheka shine mukaddashin kakakin nan sojin kasar gargaɗin ya zama dole saboda wani abu ne suke wanda bai dace ba kuma ɓanna suke kuma abin da ba za su ci riba ba sannan muka yi hidda sanarwa ta biyu wanda ba ma wai danginsu da abokansu ba mun yi wato mun roki al'ummar najeriya gaba ɗayansu su zama shaida kuma duk inda suka san 'yan ta'adda suke da allah su shaida musu su bar waɗannan abubuwa na ta'addanci su saranda yadda za a sami lumana sannan kuma muna nuna musu cewar da mun ce mun san inda suke yanzu mun tunkari inda suke to abin da ya rage shi kenan idan har kunne bai ji ba idan kunne ya ji jiki ya ce wanda kuma bai ji bari ba zai ji hoho don gaskiya ba za mu lamunci 'yan ta'adda su zo suna cin karensu ba babbaka ba. Kanar Sani Usman kuka sheka kenan da ke zama mu shinka kakakin rundunar sojin kasar wanda kuma fatan in Najeriya ne ma Allah sa an shigo sabon shekarar da kafar dama a yaki da masu tada kiri bayan Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To madalla gaida Ibrahim Abdulaziz yanzu a madadinsa da Julie levis Gresham da ta daidaita sautin Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Karshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga labaran duniya amma a takaice. Kashe wani hamshakin jagoran 'yan shi'a mai caccakar gidan sarautar Saudiya ya janyo ya matsa gashin baki a faɗin duniya da matukar kuhula a fagen diplomasiyar yankin ta yadda ma ake ganin alamomin yiwuwar tarzoma a yankunan da ke da rinjayen 'yan shi'a. Ranar Juma'a jihar Texas ta kudu maso yammacin Amurka ta yi shagulgulan ayyana sabuwar dokar ta wacce ta halatta daukar bindiga iri-iri a karon farko tun bayan shekara ta 1871 dokar ta amince ma duk wani dan texas mai lasisin mallakar bindiga ya dau bindigar pistol cikin jama'a amma cikin gidanta ko kube. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. kuma a lokacin za ku ji shirin nagari na kowa wanda sahaba imam aliyu ke gabatarwa yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen hausa ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.